الرحمن الرحيم لا عبد الله غندي يشي daga cin sufofin annabi sallama da ɗabi'unsa kyawawa wa yamna'u an ya tanaja haka kamata larabcin ya zama ba wa yamna'u tanaji ba larabcin da baki da ya zama gwaranci ma wa yamna'u an ya tanaja sunani annabi sallama ya gyara masu yin kudin nawa wa yamna'u an hamza jununu an an annasi ba ya tanaja babu ya babu a ƙasa aluji ne a aluja ya zawaidi isnani haka yake dama wa yamna'u annabi sama yana hani an ya tanaja tunani duna salisi mutum bi shi munajati su gana su bayar mutum uku suna nan sai a cikin da Allah ya koma gefe su kuma su biyu to suka yi san kome za su yi annin su sama yana hana hadisi ne su yi ko ta karanta hmm. kada mutane guda biyu su munajati su ba ɗayan shi dai idan shi ya ba su izini ya ce babu komai to babu laifi sai su je shi amma da kan da Allah ba daɗi musamman kuma yana hango su sai tsayin ya kallo shi ko sai a samu damuwa ko kuma dama akwai wata yar damuwa a tsakanin su shi musulunci duk abin da zai kawo baga'in baya so amma ba akwai baga'in fa dole sai an sama in dai za a zauna sai an samu irin waɗannan matsalolin me cewa a zauna zama kawai kullum cikin safa'i ce ta wannan yana ya saba musulunar Allah dole sai an samu rigingimu sai an samu wani ya bata ma wani rai to shi yasa aka ce ayi hakuri waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbihu wannan aya tana da ƙarfi duk ayoyin qur'ani na da ƙarfi amma wannan tana tana da ƙarfi a wannan mahallin wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan kun sanya wasu daga cikin ku su zama sashi da wasu fitina jarabawa wallahi tasbihun mun yi haka ne muga za ku yi haƙuri shi yasa mutumin da ya koma gefe bai mu'amala da kowa ba saka siffanta shi da haƙuri ba bai da sifa ta haƙuri ko ƙwara ɗaya amma mutumin da ke zama ya muhalata da mutane ko mun da yake da shi yana da haƙuri in aka ci gaba da zama da shi in dai bai kai ma matsayin da kashe jama'a yake yi ba ko zagin su yake yana ɗaɗɗura musu a shan har suka watse suka bar shi ana zaune amma akwai faɗa wallahi mai haƙuri ne wanda bai da haƙuri ba zai iya zama da ko mutum ne ba kai ragwanci ne rashin haƙuri ne ke sa su ba za su iya zama da mata ba ma kawai zai ce shi bari ya zauna shi kaɗai eh. a ishu a zuban shi shi kawai ta zuru zai zauna shi har ya mutu shi rai shi ce na amma kuma zai je kasuwa fa ya je ya miƙa kuɗi da banza da shi me zai faru daga nan kuma sai fushi sai faɗa ba ka gani na ne malam na sai tashi ba'dakum li ba'din fitnatan تصبرون mutum ya fahimci fikihun wannan ayar zai yi haƙuri zai ci gaba da zama da mutane a ci gaba da yafi ma juna duk abin da zai taso za a yi za a yi gobe ma za a iya tunawa amma wanda ya ce shi ya yi makan hukunci bari ya yi zali da kuma gefe wannan shine shugaban raggaye a ka yi haƙuri a ci gaba da zama fa inna zalika yuhinuhu domin wannan zai kwata shi mutum ɗaya mutum bi su haɗe masa ce su je su haɗa baki suna magana to sai ya shiga damuwa ya zarge su ya bakin ciki a ransa kana ibn umar idza kana inda husnani shi yasa sayyidina abdullahi dan umar a matsayinsa na mai bin annabi sama sosai da kafa ya kasance idan a wajensa akwai mutum guda biyu waja a salisun shawiruhu an shay'in idan ɗaya ya zo na uku ya zo yushawiruhu an shay'in yana neman shawarar sayyidina abdullahi bin umar ya qulu lirrajulaini ista'khira shay'an shi ce Allah su dan tsahirta masa dan wani lokaci ya gana da wancan wa idza kana hu wahidun amma idan mutum ɗaya ne ya tsulubu lahu saniyan to sai ya nemo masa wanda ta shawira a dakhila eh har sai ya nemi wanda yake nan tare da shi shawara ya neme shi ya ce masa to ka ba da izini in gana da shi bisa ka ga mu zamanin ofis ke da daɗi da kuma wannan teburin da ake kawa dama ka zo ka zo za ka zo na anan sai an ce ka shigo sannan za ka shigo sai wani ya fita sannan kuma za ka shiga sannan wannan bai shafi wasu ƙa'ido daga ciki akwai fatawa fatawa ya halasta a yi fatawa mutum biyu su yi fatawa ɗaya ya zo neman fatawa su biyu yana tare da wani ya ce masa tafi Allah ya ɗan fita fatawa ya zo yi ba ya zo bane su fira a gana za su yi abu wa addini ya zo ba ya sani kila ba ba shi fatawa ba a lokacin zai halaka ya halatta sai a ce dan Zahir ta ya jira sannan likitanci alistishara a tibbiya ba daidai bane likita ya kiran mutane guda biyu a waje daya yana tambaye wancan kana da tsirorin ka daga kai shi ba ma ka yarda da shi ai likita an yarda da shi daga cikin a tabibi an yakuna aminan shi yasa shi mu'tamani ne ka yadda da shi ka je ka faɗa masa sirrin sirrinka ko me na ka za ka faɗa mishi abubuwan da suka shafi sirri na sirri na gaske za ka faɗa maliki likita ka shiga abin da ke damun ka shi kuma zai gaji abubuwan da sirri ne ma a tare da kai to shi a ce da wani kuma a ciki ka ba za ka iya ba amma mu duk cire waɗannan ka'idojin a ce a ka'idar likita a rufe kofa bincin sai shi ya gama ka ba ya gama maka tambayoyi ka ba shi amsa kaza ya yi maka kaza shi kenan amma shi kenan so sai sai kaga wani ya faɗo wani ma ya shigo ko ah me ya damuwa ka kai ma me ya damuwa ka nan ba kauyen likita kenan Hussein na Abdullah ibn Umar shi haka yake wa kana alaihi zamu yanha anil qiyam lid dakhili sunna annabi sama ya kasance yana hana idan wani ya shigo a miƙe masa mun sha bayanin wannan malamai sun ce kala uku ne akwai alkiyam lil insan akwai alkiyam alal insan akwai alkiyam ilal insan duk mun sha bayani kan waɗannan alkiyamu alal insani a tsaya a kan kamar yanzu yadda nake karatun nan sai wani ɗan agaji ya tsaya a bayana malamai suka ce babu laifi idan akwai wata maslaha amniya da zai ta sa ya tsaya a saman wato abu ne maslaha ce ta tsaro akwai fa'idar da zai yake badawa a tsayuwar tasa inda yana ba da kariya irin tasa ta ɗan adam amma la haula wala quwwata illa billah dama amma min babil akhdh bil asbab babu laifi zai iya tsayawa a baya amma kawai dan wani abu ne na jin daɗi na makani kawai wani abu ne na style kila ma a sa maka wani ya ta gyangyaɗi a bayan ka. kaga ba ufa talibu wal matlubu ba ufa harisu wal maharusu ka gani ko kaga wannan bashi. ya halatta alƙiyamu al insan da watan ka'ida na biyu alƙiyamu lil insan alƙiyamu lil insani wani ya shigo kawai sai a wannan an malamai suka ce ba dalilin da ya halasta shi malam ya kama na hadisin anan kuma hadisi ne sahihi in mun zo koda mun tsaya a nan sati mai zuwa insha Allah za mu karanta hadisin amma dai hadisin yana cewa man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawa maq'adahu min nar duk mutumin da shi a zuciyar shi da ya zo waje a miƙe saboda shi alƙali ne saboda shi gwamna ne saboda shi shugaban kasa ne sai a nan miƙe sai ya zauna sannan kowa ya zauna to annabi sunne ya ce ta duk wajen zaman sa a jihar jahannama ba kyau sannan na uku shine alqiyam ila insan shine a miƙe dan aje a tarbu wani lokacin da sa'ad ibn ubada sa'ad ibn mu'az afwan sa'ad ibn mu'az suna dukkanin su lansariyai ne kuma da ausiyawa ne suna ka iskari da sa'ad ibn ubada da kuma sa'ad ibn mu'az lokacin da sa'ad ibn mu'az ya zo manzo su ne kumu ila sayyidikum ila yace ku miƙe zuwa ga shugabanku ku tarbo shi so daga zuwa a je a tarbo mutum ya halasta amma irin miƙe wannan da ake kot kowa ya miƙe to in ka shiga ko ki zaman ka amma ba za ka ci duka ba in ko ka san za ka ci duka to shi kenan eh, mu an taɓa yin wani abin nan aka yi wa'azi a kan tsara aka ce an zagi addini wa'azi ne aka yi sai sufayen tijjaniya yan ɗari tijjaniya suka kan tsara. mutum an zagi addini takin tsara kenan an zagi addini aka kai tsara nan kotun tudun wada kotun alkali abbas aka sanar aka ce to duk nan izala a halarka a can yi e, aka cika bakin kotu aka cika kotu aka yi raunna shi mai ana shiga ana shiga aka zo aka aka aka nan kai aka zauna su wanda ake tsara su suka kwakwama gilas ka za a kwasu ba a ta gilas kana mai likita ta gilas sun kwakwama gilasai ga ran wannan sun yi shi ke nan zuga shiga suka zauna shi ke na alƙali yana shigowa kot daga ba wanda ya miki tun daga nan ya sha jinin jikin shi yana zama aka ba da wata kabara, wata kabara mai ƙarfi kasan yan zafi wani zubin ba suka da amfani ba wani zubin kabbara Allahu akbar a cikin bari uku ta amsa sosai ta girgiza shi kenan misali ya kalla ya juya dama ya juya hagu shi kenan ya umarci rijistara mahuti ya ce ya karanto ya karanto kara aka karanto kara da waɗanda ake kara masu wanda ake kara suka fito da aka faɗi sunansa aka maka sake yin kabbara haɗe ni a ciki ha? Hmm? ban da ni musabbara Allahu akbar shi aka gama shi nan ba masu ƙara shi waɗanda ake ƙara alƙali ɗan yi rubuce-rubucen zai ɗan yi rubucen zai ɗago ya ce sakamakon rashin halartar masu ƙara wannan kotu kotu na ta kudu wannan kara daga gare ta gaba aka sake bari na ji an yi ya yi sake bakwai sannan aka fita aka je bakin ta aka kafa wa'azi eh, eh, lokacin liman nan liman mala ali flex shi ya wa'azi ya wa'azi a cikin wa'azinsa ba zan manta bai ce a ah, alhamdulillah dama mun zo nan ne ba don a mana shari'a ba don mun san ba shari'a a nan a kai tabbara ga 'yan sanda can nan ga kotu to Allah shi ta da mu to haka dai akai aka wazi to ga ga shi ne wannan to irin wannan tsayuwar ba a santa Allah shi mace mu Allah ya kara mana fahimta addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh